na karfi magani a gurin kuma na ji daɗi sosai. Allah sarki mun gode mun wace ce daga yana? Allah sarki. Alhamdulillah mun gode hajiya lauri. Kin ga ban gane ki ba ma. Ayya. Daɗin sosai magani ina samun ci gaba sosai a maganin ba Mun Allah sarki mun gode. Mun gode. Wallahi to sai daɗi malam. eh yawan faduwar gaba da nake bacin rai me eh, shi ma zai bari in Allah da ki ci gaba da da amfani da magungunan kuma kafin ya kare sai a canja miki wasu magunguna na'am magani ma malam ya kare to matsalar da aka samu fatas zan biyo to kuma wannan hanyar ba ta da kyau mm. a'a daga Kano ba ta Jos kuke bi ba hanyoyin nasu biyu ne zuwa eh, uku sukan iya bi ta kaduna sukan iya bi kuma ta ta abuja kuma kukan iya bi ta su zangon katafai salamu alaikum salamu alaikum salam ba kama an ɗauko ta da ba girma da lafiya maman ka mai magana sarki wadda na zo daga kano hmm, kina lafiya Lafiya ƙalo ya aiki. Mun gode ƙwarai hidima. Amma har yanzu ban gane ku ba nan. Eh, sun gane sun gane yan gida fa. Ko an gane ku ni kuma har yanzu na kasa gane su. Ai dan lafiya malam ya takar da mu ya takar da mu muna ta bibiya. Ayya. Muna ta bibiya sai a kyara uwan. Allah. sarki ku ya. Kabiru ya ce a gaishe ki. Ku ya haƙuri. So shi ke Zun nasu killa ba na Kabiru ba. <laughs> Ka san zun zun ne gidan nawa. Zuwa ko ni cali cali a gida na ba suna ce za ba. A ba su san shi. Mm, na'am. Na wai zuciyar ta Na da A zai bari in Allah da karki damu.